A shirinmu na mata da suka taka muhimmiyar rawa al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da Hassana Abubakar, wata matashiya da ta samu nasarori da dama a harkar karatunta da na aikinta. Malama Hassana Abubakar ta ce, sanadiyar aikin ta je kasashen turai har guda biyu, ga da hiranmu ta kasance da ita. Yawa, ni an haife a cikin garin Kano na yi karatu na ah, na firamare a nan cikin garin kano ana karanta wato aikin jarida daga nan kuma sun yi karatu na digiri na biyu wato ah, na yi in public relations sannan kuma na tsarin yin wani akan public policy and administration na wani kuma akan mbs wato da development studies ina aiki na aikin jarida kusan shekara yau goma sha biyu kenan kuma na faɗi wato na fasaro kai ƙalubale wannan ƙalubale kika fuskanta da ƙalubale su ne ba a wuce ne dole ki ba gidan ki tunda ina da aure Ba ba ka raba hankalinka gida biyu a uku ina karatu ina aiki ga gida ga yara ga ni gida mm. wannan ƙalubale shi ne amma kuma da ikon allah allah ya taimake na yi nasara ba wata matsala. To a fannin nasarori fa tun ganin na ga kin dan jima kina aikin jarida kuma kin yi kin yi karatu ne zurfi bayan digirin ki na farko kin kara yin wasu masarauta guda uku. Wani irin nasarori kika samu? Eh, nasarori shi ne a wannan aiki da nake na daya maji na goya min ba da da ɗari. Abun aiki nasara shi ne kullum ina ƙara koyon abubuwa koyon abuwa kuma ina ƙara shiga mu'amala da cikin mutane mutane da su. Na je mu ɗauki tare da ta yanzu lissafi kuma hannun kuma na gabatar da takarda a wannan waje eh. wannan babban nasara ce a gona a wata shekara kuma na je su shi na gaba su suka ga a madadin inda nake aiki bai dan tafiye tafiye dai irin yadda kake mu'amala da mutane wannan babban nasara ce sannan kuma babban kalubale shi ne yawanci idan ma ta tafiye ta hakokin su sai a ce wani abubuwan ba za su iya ba kuma ba haka ba ne masu ji abin da kake a gari su sai dai in je kawai daga gunta ne ba za su iya ba. Malama Hassana ta ce babban burinta shine mata su yi ilimin boko. María Amorica de